Nahum Sura uku Kaiton Ninebe Kaiton birni mai zub da jini, wadda take cike da ƙarairayi, cike da ganima, wadda ba a rasa masu fāɗawa cikin wahala, ku ji ƙarar bulala, da kwaramniyar ƙafafu, da sukuwar dawakai, da girgizar kekunan yaƙi. mahaya dawakai sun kunno kai, takuba suna walƙiya, masu kuma suna ƙyali, ga ɗumbun da aka kashe a tsibin matattu, gawawwaki ba iyaka, mutane suna tuntuɓe da gawawwaki, duk saboda yawan sha'awance sha'awancen karuwa, mai daɗin baki, uwar gidan maita, wadda ta ɓad da al'ummai. ta wurin karuwancinta ta kuma ɓad da mutane ta wurin maitancinta, ina gāba da ke, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan kware fatarinki a idonki, zan nuna wa al'ummai tsiraicinki, masarautai kuma kunyarki, zan watsa miki ƙazanta, in yi miki wulaƙanci, in kuma mai da ke abin reni, duk wanda ya gan ki zai gudu daga gare ki yana cewa, Ninebe ta lalace, wa zai yi makoki dominta? Ina zan sami wani wanda zai yi miki ta'aziyya? Kin fi Tebes ne da take a bakin Nilu, da ruwa yake kewaye da ita? Rafi shi ne kariyarta. ruwanta kuma katanga; Kush da kuma Masar su ne ƙarfinta marar iyaka; Fut da Libiya suna cikin mataimakanta, duk da haka an tafi da ita ta kuma tafi bauta, aka fi haɗa ƙanananta da ƙasa, aka yayyanka su gunduwa gunduwa a kan kowane titi, aka jefa ƙuri'a a kan manyan mutanenta. aka daure manyan mutanenta da sarƙoƙi, ke ma za ki bugu, za ki ɓuya, ki kuma nemi mafaka daga wurin abokin gaba. dukan kagarunki suna kama da itatuwan ɓaure, da ’ya'yansu da suka nuna, da an girgiza, sai ɓaure su zuba a bakin mai sha; dubi mayaƙanki, duk mata ne. Ƙofofin ƙasarki a buɗe suke ga abokan gābanki; wuta ta cinye madogaransu, ki ja ruwa gama za a kewaye ki da yaƙi; ki ƙara ƙarfin kagaranki, ki kwaɓa laka, ki sassaƙa turmi, ki gyara abin yin tubali, a can wuta za ta cinye ki, takobi zai sare ki, kuma kamar fara. za a cinye ki, ki riɓaɓɓanya kamar farin ɗango; kin ƙara yawan masu kasuwancinki har sai da suka fi taurarin sama, amma kamar fara sun cinye ƙasar sa'an nan suka tashi, suka tafi, masu tsaronki suna kama da farin ɗango, shugabanninki sun yi cincirindo kamar farin ɗango da suka sauka a kan bango. a rana mai sanyi, amma da rana ta fito, duk za su tashi su tafi, ba kuma wanda ya san inda suka nufa; Ya sarkin asuriya makiyayanka sun yi barci, manyan mutanenka sun kwanta su huta, an watsar da mutanenka a cikin duwatsu, ba wanda zai tattaro su, ba abin da zai warkar da rauninka. Rauninka ya yi muni; duk wanda ya ji labarinka zai tafa hannuwansa saboda farin cikin fāɗuwarka, gama wane ne bai ji jiki a hannunka ba?